thank you kira sunansa ai ka'ida ne dole ne kano to california g fresh hello hello hello hi mr guda suna son shi G Fresh and Alamin eh, G Fresh Alamin ba eh the brothers to masu kallo um, Kano to California ba mutum ɗaya bane ya shi ba amma a yau ba mu samu Alamin ɗin ba baya gari amma insha Allah ya shigo gari za mu kawo shi kaɗai a wannan filin mata kama ma mu haɗa su biyu a wannan filin su ba mm-hmm. mu yi firar nan tare da su amma ba tare mata muku lokaci ba g fresh bai barku ba mm-hmm. ni ban barku ba duk barku ba kuma mm. kar ku mu a cikin shirin waka da sauti ku mm. saurare mu mm. mun gode barkanmu da dawowa saji fresh ya mu kara gesa. yes ka shigo filin waka da sauti hmm. me ka kawo yan kallon mu gaskiya ina da abin faɗa da yawa ina da abin faɗa da yawa amma dai abin da ya sauwaka shi zan ɗan yi dai magana a kai so da gaskiya a halin yanzu fans na ta abin nan ana ta ana ta abin nan na videos dinmu da waƙoƙinmu dai mutane fans dai kullum karuwa suke a kullum sai ga fans mutum 500 sun karu kullum mutum 400 sun karu kullum fa in 24 hours you know so sai dai godiya kawai fans to masu <laughs> su sani kai ya ka fara waka gaskiya yanda na fara waka ni kusan role models ina kasan komai yana mutum yana duba ya role models su suke wanda yake wanda wanda wanda sounds na taka sounds su gaskiya irin irin su kaga irin su LL Cool J irin su irin su The Game irin su back in the days dai wannan artist in the those days so su ne role models ina irin su Jay-Z so ni kusan ta inda na fara ta san da muka buga videos din ma muka fara buga audios din mu na forget your enemies so wannan audio din da kaina na fara sayowa da kaina na fara sayowa haka haka dai haka haka dai hannu da hannu to to role models ina dai kusan su na fara kwaikwayo kuma kaman in zan yi misali da kaman folk daddy kusan irin in dai har mutum ya san folk daddy da ya faro rayuwarsa a music industry har ya kawo matsayin da yake a yanzu to ni ma kusan a haka na faro kuma ni ma na gangaro ni ma zan zama <laughs> to eh. yanzu ai maganan ne har yanzu ba su gane ba duk da ma kaɗan kawai su yanzu bayanai wai to kai da ya ka fara waka baiwa ce ko ka je ka koya gaskiya baiwa ce makaranta ba ta sa mutum ya yi waka makaranta akwai wanda zaka sun yi makarantar waka sai ga wani daga baya kawai bai music school din ba sai ga ya zo ya ya mai abin so gaskiya is not all about mutum ya yi makarantar waka ko bai makarantar waka ba right from time in mutum yana da abin yana yaro ma ana ganewa irin kana dan shekara bakwai shekara shida shekara takwas ana ganewa ana ganewa wannan zai wannan ina ya sa gaba ne daga nan dai za a gane in ma dan rawa ne kai ma marubuci ne kai ma mawaki ne kai although mawaki da marubuci kusan tafiya ɗaya ake so da mu ma dai marubutan ne <laughs> to shine kana rubuta waka kenan eh mana sosai to duk wakokin kana nufin kai ke rubutawa ko duka duka mu muke duk kowa ko ni ko alamin duk wanda zai yi wannan dinsa professionally ai da kanka za ka rubuta sai sai wannan ya rubuta wannan ya rubuta wannan ya rubuta kowa ya zo ya dora nashi amma in other way kuma ana yi wani yana rubuta mutum waka amma dai gaskiya kusan ni role models ina ba wani wanda ake rubuta waka ba wani wanda ake rubuta waka cause it's all about rap so rap ne za a ce waka daya kamar mutum takwas su haɗu a cikinta ta so kowa kawai nashi zai rubuta snoop dogg ya rubuta nashi g fresh ya rubuta nashi ll cool ya rubuta nashi nomis g ya rubuta nashi kowa ya rubuta nashi topic kawai za a faɗa duk kuma sai ku haɗu a guri ɗaya sai ku sake eh kawai ana haduwa sai a ya buga hit shine zaka ji duniya ta start rolling man <laughs> so that's it <laughs> um, dan um, masu kalwa su sani hmm. tun da waka gurin kabewa ce Mm. yanzu kana wajen shekara nawa da yin waka akalla ba a kasar ba yanzu ina da shekara shekara goma sha hudu da dai fara irin in fara waka dai amma da fara hawa stage in yi waka shekara goma sha biyu yanzu amma gaskiya akalla yanzu kaga dududu gaba ɗaya ba yanzu shekara ta talatin a duniya amma na fara waka a the age of 16 14 15 16 na fara waka to a lokacin da ka fara waka a gida kake yi ko a makaranta ko a makaranta ne a makaranta ne tun right from primary school irin za a dan yi wani za a dan je holiday za a dan hada party na wani abu to lokacin mimin ma aiki lokacin ai mutum ma lokacin ban san rubuta waka kaina so mimin na fara yi lokacin ba na manta lokacin dmx ya fito yana sabo nake mamin din dmx one more road to cross one more <laughs> got it in my life so back in the days man that was dmx so now, mamin din dmx na mamin din uh, na mamin din jay-z ina mamin din kuma ina bibiyar lyrics din su ina bibiyar lyrics din cause professionally you know i have to follow it that way <laughs> sorry ba ga kasan kusan interview na ina ga this is my second interview da hausa yanzu <laughs> masu kallon mu muna eh. tare da g fresh and the g fresh na shi ma niga ne mhm. shi ma iya dan here you know you know sai zan ni ma ba na zan bar ku kada ku ce ya ji mutumin nan ai g fresh ma ya bar presenter din mu baya amma ba damuwa muna tare <laughs> so um tun da ka ce tun wajen shekara kana wajen shekara sha hudu ka fara mm. kuma yanzu a lokacin kashe tun a makaranta ka fara yin mm. to yanzu daga lokacin zuwa yanzu um, waka ya baka ka ci burinka a waka a yanzu dai ana hanya amma na ci buri a na ci na abin da dai na samu na samu amma har yanzu kaman abin kaman abin kaman tafiya ne a hankali a hankali a hankali so da in ka duba wannan yadin din za ga this year na fi last year za ga last year na fi last two years so haka abin yake tafiya to ga next year kuma she still expect something different you know yeah <laughs> saboda kasan to um, masu samu su sani tun da arkan sana'an waka hmm. ita da kale-kale ba su barin juna hmm. ya rayuwanka yake na fashion eh gaskiya dama right from time i'm a kind of person that you know i always want to be clean ina son zama kullum ni ba na son kazanta da ni kawai duk wani abu da ya shafi kazanta ko inda nake kwana ko inda gaskiya right from time tun ina yaro ana ce dangaye dangaye <laughs> to shine dai kawai gaskiya in dai ta wannan bangaren ne to yanzu kana da choice din designers da ke sawa daga kan agogo tsarka shirt eh. hat hula takalmi ka san sometimes designer din yanzu designer kamfanin yana fitar da designer na kaya amma za ga akwai wani sabon kamfanin kawai sai ga ya zo from norway sai ga ya fito maka kuma da irin designer da kake so so da wani basashi ne wani nike ne yawa kaga kamar nike is my favorite nike right from time tun ina yaro ma ake so min takalmi na nike na, na, na lokacin nake dan taba gayuna right from time ina gaya maka a the age of 8 kenan ma ne kima maganan nan to tun lokacin to mm. um, so arkan fashion da music ya suke tafiya tare yanzu kaga yanzu kaga every musician can act mm. but not every art and uh, one movie artist ya iya singing kuma so mu kusan tafiya bi miki at the same time i'm a model at the same time za a iya ɗaukan hoto na a talla da shi at the same time zan fito music video at the same time zan fito kan stage in waka at the same time zan je presentation so all i have to look good and i have to look in one way that ba zan dinga convince mutane how i even look like ba i have to look the same but i have to look different clean at the same time okay, to yanzu kana da wani signature da an fi ganin ka da tambari eh gaskiya <laughs> kaman kaman eh gaskiya sometimes yanzu kaman in zan fita in dai ban sa bandana nan ba ma ba ma a gane ni sometimes in dai ban sa bandana a kaina ba haka yan na saka so ba a gane ni sai in zo wuce mutane ba su gane ni ba amma in dai na sa bandana na fito so mutane sun dinga bi na yara dai haka a zo a yi hoto a yi mai mai mai to kaga izi uh, fresh mm. ya ce zai ya sa bandana kafin ku da shi mm. in ya canja salo ko hula to <laughs> bari in giya shi bai bar ku ba ni Mr. damage ban bar ku ba gaba ɗan ban bar ku ba kuma kar ku bamu mu a cikin <laughs> shirin waka da sauti waka da sauti keeping it real man cikin shirin waka da sauti tare da ku mr mage to ji fresh hmm. ya salon wakan ka yake ah, salon waka na is a rap is a kind of hip hop hardcore okay. hardcore ne ka san a hip hop din akwai different categories wanda ban bai zama lalle in samu lokacin da zan yi in barbaza su ba but hardcore ne in mutum ya researching a cikin hip hop hardcore to shine ah, irin style ina kenan da fans ina suka fi so mana yi kenan to kana yin also hip e hop eh ka san da ke it's all about it's all about fans amma ni gaskiya kusan yadda na recognize ma fans ina sun fi ganewa in yi da turancin kawai amma dai it's not all about ba wai it's bad to hada da hausan ba amma in na zo yanzu ma na rap da hausa na ko na hada da turanci da hausa sai na yi da gaske ma za su gane ma ni ne ma amma ina fara turanci sosai kawai a cikin rap dina right from time kawai mutum an gane ni ne kawai ana cewa is you fresh and all me saboda mu samu damar mu ce muku ok kuna hausa hip hop shi yasa alamin ma yake bada gudunmuwa ciki yawwa to shi yasa shi kuma alamin kaga shi kuma da hausa to kaga duk inda alamin ya zo ya fara kana ta california waka ku zo marero jama'ar nigeria ku bude kunnuwa Masha Allah sarki mun yi godiya. To kana tunanin yanzu da ka <laughs> ɗauko eh, betin irin wannan eh. Hausa. kana tunanin ka fara yi eh. yanka ba su shaida wai kai ne ba? To shi kuma alamin din fa. Ai abin ne kusan yanda yake tafiya. Yanzu shi alamin yana shigowa in ya ɗora nashi ya ɗoro Hausa shi. To muna convincing har turawa ma muna convincing ɗinsu da wannan abu. Kuma sun san you know ko sunan mu za ka yi wannan sunan mu tare ki G Fresh and Alamin. so ko kawai zaka ga ah, wannan yana gamawa da nashi hausan ga hausan ta fito kuma sai ka ji na ɗoro wannan ɗin na turanci <laughs> eh. so eh, kusan fans sun fi son hakan amma dai gaskiya chipping dai haka dai here and there dai yana da kyau a dinga sa hausan yana da kyau a dinga sa hausan gaskiya yanzu a wakokin ku ka ce kai kana rubuta waka alamin iya rubuta waka mm. an fi sanin ku da wannan kano to california mm. da ya wannan idea din wakan na ya zo wannan idean wakan ya zo ne dalilin ga kamfaninmu na us da muka samu 8 over 10 over that company akwai dai issue here and there ba a rasa rana wannan matsala a cikin duk wani abu da kake kokarin yi amma kamfaninmu na kusan a cikin a cikin mumu dubu nawa ne dubu uku in fact dai in ce a cikin dari. na cinye 80 ko in ce kamar 78 haka na winning wanda kusan most of the artists din ma da na winning kusan di citizen din US ne di yan US ne kawai so duk duk shekara duk kowace shekara 12 months of every year kowace shekara tana da wata goma sha biyu to hmm. kowanne wata shida suna turo mana invitation har yau har yau in dai har sai sun turo mana email dinmu su ce ka directing dinmu na wannan embassy din nasu na Abuja na American embassy. Mm. So it's all about the bawai. It's all. It's not all about to go to the US. It's all about me kadu me the me me stance inka Ba wai US ɗin da ake gayyatar mu ana gayyatar mu in ga za a yi rally za a gayyace mu in za a yi wani taro na ƙara juna sani za a gayyace mu to it's all about in an baka wannan visa two weeks two weeks ne kawai za ka je kai so at the same time kuma muna for sure record deal to the first time da na samu wannan invitation din to wanda suka ɗaya alkawarin za su sponsoring din tafiyar tawa so da su US kamfanin namu za su ɗau rabin tafiyar taka ne sponsoring din su kuma eh, su kuma ka samu kai kuma kai kanka ko da kai da state government ɗinka ne ko da kai da wasu masu hannu da shuni su ɗau nauyinka ka je to su a can US ba su san haka ake a nan ka gane in an yi magana kamar ana canja magana ba to sun zai kawai sun duba ruwansu in wata shida yi za su ce to Fresh and Alamin, we need you to be in Los Angeles. You got a special invitation to be in Los Angeles to do a road rally together, me and Michael Lasco, with the, with the, you know rest of the rest of the members in Los Angeles. So we do it together, you know. But we never give up and we're keeping it real and doing the main thing. This is the main thing that we've been doing. And inshallah, Los Angeles, USA, muna da ina 8 over 10. Wannan 8 over 10 din da nake da nan da shekara 100 ma ba zai kai gogulin zaka gani. so abu ne wanda is a, wannan abu ne wanda ba yana record yana record ɗinka so ko menene regard ne kuma kuma duk wani american da zai ga anr sun taɓa bani 8 over 10 so anr are the company that ake respecting a us wanda wani mutum ya zo ma he's not even well yana tsoro he's not like yana jin tsoron talent ɗinsa ba ya iya kusanta anr so kuma ka mu daga nan muke suna dilin da ƙasa 60 don wani lokacin zaka ji wai mutum kai magana sai ya ce maka a ah, america ah, ka taɓa zuwa america why why ah, it's not all about ka taɓa zuwa america duk wannan kasashe 60 kasashe 60 fa suke dilin da su so kasa 60 din nan kuma su abin da suke kallo suna kallon kawai duniya kamar kasa ɗaya ce whether Nigeria ne Tanzania ne US din ne ina ne ne ba it's not all about that kawai su is all about kawai kasa ɗaya ce as long as to ba ina daga nan na tura wakan da ta yi bitin americans din ya aka yi haka kuma da turancin mm. to kaga wannan wasu za su ga kaman kaga ne so is real music is real and you know so we keeping it real and doing the main thing you know to masu kallon mu a wannan shirin muna magana da g fresh kuma wannan kar ku ce wai na dan canja harshe kin san ka san kana mm-hmm. tare da wanda harshen su ma juye ke dole kai ma kana dan tabawa Mm. so da to tambayar mu na gaba ya mm. za ka so ka ba wanda ki suke so su zama kaman kai mm. ya kake so ya wane irin shawara za ka ba su gaskiya shawaran da zan bayar shine wani lokacin abu ne biyu a cikin entertainment ne dole sai ya haɗu akwai talent din kan shi farko kenan target na farko kenan aka discovering din talent din mutum ko kai discovering ɗanka yana da talent ko eka tana da talent duk wani abu za ka yi tsaftace abin ka gyara abin ka shiga abin amma gaskiya business din yana son kuɗi sosai business din akwai kuɗi a ciki sosai kuma da abin da ka ga a yanzu ba za ka je kasuwa ba ba ka da jari kuma ka ce za ka yi kasuwanci ba zai yiwu ba to music haka yake dole za ka so ka yi aiki da babban producer mai tsada dole za ka so ka yi aiki da video director mai tsada kamar irin su mr dimage dole za ka so ka yi <laughs> dole za ka so kai abin nan dai wanda abun ka dai exclusive babu manage to shine wannan abin shi yake fara convincing fans din so dole an shi in a local way ka kashe karamin kuɗi to fa kananin fans za ka samu ƙananan fans za ka samu kuma an kai shi in a big way in a big way these days ai ko a nan lagos ma video ma an baka kashe kaman 3 million naira budget ba ma ai ba ma a kallon sa ma a video kai to ka gani wannan is another wannan kuma mutanenmu na nan ba wai kuɗi ne ba su da shi ba suna da kuɗi kuma suna da fahimta kuma suna da ilimi mutanen kano amma suna har yanzu ba su gane what is this this business what this business is all about what is this business za mu iya tsarkake business ɗin nema ko kuma yaya nema to yanzu a hmm. misali a cikin wanda suke kallon mu yanzu ba maki yara ne su ba su da kuɗi kuma hmm. suna shawarar yin waka wani shawara za ka ba su eh gaskiya kusan nima challenge da na samu saboda yanayin yanayin kaman kuɗi ɗin da nake magana shi ne ya sa kusan ni ne marketing ɗin audio album ɗina da muka yi da ni da alamin kusan ni na dinga bi ina siyarwa ina siyarwa ina siyarwa a hankali kusan rance mun kuɗi ma na yi saboda harkar tana buƙatar kuɗi sosai ba za ka ce za ka shigo music industry da dubu ɗari ba ko dubu ɗari biyar ba duk ba zai ba duk ba zai ba so ni na fara bugo wannan dina da kaina na zo na dinga siyowa na dinga siyowa na dinga siyowa na dinga bin titi na dan kalle ka dai na dan ga kayan wanka dan gaskiya ni ba <laughs> ko sai da wanka ake da CD a sai na ga gaskiya sai na ga mutum da wanda ba zai dan abin nan ba to concern shi nake approach ah. eh eh saboda to masu kallon mu a wannan shirin ni ma na koma ji fresh a halin yanzu so kafin da mu nan naɗe wannan shirin a wannan fagen ji hmm. fresh ya ɗan bada shawara amma lokaci bai bari mu mai wasu tambayoyi ba saboda mun san ya sidda sidinan nan da kansa hmm. ya sidda cd da dama akan titi ya samu mutane ya siyar da kansa da yake turawa da kansa bai nemi dan kasuwa ba amma akwai maganganu da yawa amma mun ba ku alkawari guda daya insha Allah za mu nemo shi da alami mu kasu wannan filin namu ku dan bari fannin mana nan gocewa yana dan dawowa in mun kaso wannan filin namu su biyu sai su bana sai ba mu bayani ya ma suka haɗu ya ma suka san juna al suka mai da kansu wai jefar shan alamin da brothers har ma suka yi bidiyo lokaci bai ba mu dama ba amma masu kallon mu kafin ibar wannan fagen namu zai yayi mana waka a wannan dandali amma wani waka zai mana mu saurare shi kar ku tafi bai bar ku ba ban bar ku ba duk mun haɗu babba ku ba kuma kar ku ban mu a cikin shirin waka da sauti. guys with. Uh, uh. Shout out to Sound Smiths. It's G Fresh and all the man. Okay. Uh, what? Let me, let me, let me drop it. Cause haters really wanna see me stop on the traffic. Would you leave me alone? Or until I give you five, five, five lashes. Come on, G Fresh and all the man. Uh uh, god damn, they can't stop us. Street nigga like me never give up. Someone in my dream tell me you're fresh. Keep your head up. Keep your head up and keep trying. Is that your CD? Okay, let me buy it. Nothing lasts forever, baby. Welcome to my lecture. If I ask you questions, stand up and say yes, sir. If I'm going wrong, please, my fans, I need some correction. Never forget my people in the street that's supporting me. Buy my album in the street and forget your enemies. One, one love to my fans. They say we are hustle boys, we can't make it in the US. Now we made it. It's over 10 in the US. Thinking of record deal, thinking of Grammy in the US is allowed. According to M. Maya Baga, I'm a Nigerian, an African American. Let me allow my younger brother, Alamini, where you at now? Yeah! It's 2017 experience. Forget your enemy's anniversary. Beat Beat TV, Mr. D Major Yo. I love you, man. All the fans out there, man, I'm trying to send a shout out to everybody out there. It's you fresh right here. Yeah. Well, love. Everybody bounce like this. Yeah. It's a freestyle section. What's up? Oh. Uh, okay. That's right. It's G Fresh right here. Yeah. Shout out to Sam Smith. Shout out to Sam Smith, Mr. Dimash, Yo. Okay. Damn. Uh. I heard him say, more money, more problem. Let us love me, cause I got no problem. I'ma keep hustling, shine back like a diamond. One step at a time, Jordan's pack keep flying. I believe, I believe I can fly. I believe I can try. I believe I can be. I believe. I believe I can be international superstar. Bruh, yeah, Mr. Dimash, Mr. Beat Beat TV. What's up? Yeah, everybody do your hands, let me see ya. Everybody do your hands, let me see ya. Shout out to Sam Smith, yo. Forget your enemy's anniversary. 2017 experience, Bit Bit TV, Canada to California. For real, man, Mr. Dimage, what's happening? <laughs> Yo, uh, <laughs> Kalamon told G Fresh about a good moon now, uh, sir. <laughs> Shima yace, forget your enemies. Suna album ɗinsu, amma mai muku alkawari, insha Allah za mu kawo shi tare da alami ɗin wannan filin. So ba mu ji wayansu bayanai daga bakin su tun da lokaci bai ba mu dama mun ji wayansu bayanan ba. amma ba tare da bata muku lokaci ba ji fresh bai barku ba mr dimage ban barku ba <laughs> dukkan mun ba mu barku ba kuma kar ku ban mu a cikin shiri waka da sauti fusararren mu har mako na gaba mun gode to ba lalle bane kuma dawowa shashi na gaba ku ji ne ina